وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhul sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata a satin da ya gabata ya kawo ƙarshe daidai gabar da al barbahari yake bayani akan cewa ka sani abinda yadda al'amari yake Allah ta'ala ya fifita al'umma wasu akan wasu a nan duniya da ma gobe lahira wanda wannan darasin namu da ya kammala shine darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi wanda kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da darasi na ashirin a cikin wannan littafi darasinmu da ya gabata ya tattauna dangane da abin da ya shayi bayanin allah ya fifita wasu mu akan wasu a nan duniya da kuma gidan lahira wanda kuma adalci ne da allah ta'ala ya yi wanda ba za a lissafa shi zalunci ba don Allah ya yi ta wasu akan wasu ko wani akan wani ko ya ba wani wata baiwa ya fifita muminai kan kafirai ya yi ta masu da'a akan masu sabo nan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa shi adda baiwa baiwa ta tashi yana bashe ta ga wanda ya so ya ba farkon inda za mu hara a darasinmu na ashirin a cikin wannan littafi daidai gabar da al'imamun barbahari ma'ullahu ta'ala yake cewa wala ya hillo an taftuman nasiha baya halatta gare ka matsayinka na mutum musulmi ka ɓoye nasiha ga ahadan minal musulmin ka ɓoye nasiha nan ga wani mutum guda daga cikin al'ummar musulmi kamar wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masahabansa addinin nasiha sahabai da Allah ta tabbata gare su suka ce muka ce to gawa ne ne addini yake nasiha sai annabi tsira da ta tabbata gare sa ya yi musu bayanin cewa addini nasiha ne ga Allah addini nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne ga manzon Allah nasiya ne ga shugabanni na musulmi nasiha ne ma ga magarin musulmi gaba daya <clears throat> inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana musu zaman addini nasiha to tunda addini ya tabbata cewa nasiha na Da haka kenan bai halatta gare ka kai mutum musulmi ka ɓoye nasiha ga wani guda daga cikin yan uwanka musulmi su yan uwan nan naka na al'umman musulmi barruhum wa fajiruhum mai ɗa'a daga cikinsu da wanda yake fajiri mai ɗa'a wanda ya biyayya ga Allah ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sadar da umarnin Allah ya ƙaurace ma hannun Allah fajiri shine wanda ya bijire ya fanɗare ya yi tawaye bai da'a ga Allah ba kuma bai da'a ga manzansa ba fi amrin min umuri din daga wani al'amari daga cikin al'amuran addini ba a ɓoye komi addinin musulunci ba addini na na ɓoyo ba haka manzon musulunci shine babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ɓoye komai ba Allah ta'ala ya kira shi a cikin littafin sa cewa fasda bi masu ka bayyana abin da aka umarce ka da shi ba ka ba wani abu da annabi ya ɓoye ya yi yadda saƙon Allah haka har bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maluma magabata ba su gushe ba suna bayyana wannan addini da ka babu koyo a cikin addinin musulunci addinin musulunci ba addini na na ɓoye-ɓoye ba da haka nasiha ta addinin musulunci za ta game kowa dukkan wanda yake a cikin wannan addini faman katama duk wanda ya ɓoye nasiharsa ga wani daga cikin yan uwa musulmi faƙar gashal musulmi hakika ya yi ma musulmi albusu ga shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani a hadisi cewa ومن غشنا فليس منا ومن غش المسلمين duk wanda ya yi ma al'umman musulmi algusu faƙar gashar din hakika ya yi ma addinin musulunci algusu kwaman gashar dina duk wanda ya yi ma addini algusu faƙadar kwanan Allah wa rasulah walmuminin hakika ya yaudari Allah ya yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya yaudari muminin za ka kaga kenan kafurar kiyana yaudara ta girma a ce ka yaudari addinin Allah ka yaudari Allah ka yaudari manzan Allah kuma ka yaudari muminin wannan yaudara ta girma ta kai duwada ba a zato ko ba a tsammani saboda haka kai mutum musulmi kada ka zama mai goyi nasiha ka zama mai bayyana da nasiha ka ga 'yan uwanka musulmi sai dai ka yi amfani da hikima a lokacin da za ka yi nasiha saboda idan baka yi amfani da hikima ba baka bi bin shari'a ba wajen yin nasiha to nasihar nan tana iya komawa musiba tsakanin kai da wanda za ka yi ma ita nasiha wallahu hannun wa ta'ala sami'un basir Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani alimun kuma Allah masani ne Allah yana ji Allah yana gani kuma Allah masani ne sai dai na mun tabbata cewa jin Allah ba irin namu bane ganin Allah ba irin namu bane ilimin Allah ba irin namu bane laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da ya kama da Allah Allah yana ji Allah yana gani ya jin Allah yake Allah shi ya sani ya ganin Allah yake Allah shi ya sani ya dawo mabsu tsasan hannuwan Allah shimfiɗaɗɗu ne waɗanda suke cike da yalwa cike da baiwa cike da alkhairi cike da arziki قد علم أن الخلق يعصون حقيقة الله مدوكين سركي ياسن شيوا talikai su bayin Allah suna saba ma Allah ko za su saba ma Allah Allah ya san da haka qabla ay yakhluqahum gabanin Allah ta'ala ya talita su dama kamin Allah ya yi talita? ya san cewa idan ya talita bayinsa bayin za su zo su saba ma ubangiji ta'ala aga kuma cewa shi Allah yana ji yana gani yana da ilimi in mun kalle shi da kyawu za mu ga cewa ciko ne daga cikin kashe-kashen tauhidi guda uku akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma wa sifat to kaga nan bangaren al'asma ne wa sifat kawo sami'un basir kaga ka tabbatar da suna ko sunaye ga Allah kuma ka tabbatar da sifofi da Allah yana shimfiɗa hannuwansa kuma ubangiji su subhanahu wa ta'ala ya san cewa su bayin nashi za su saba mishi gaba ne ya halicce su kuma wannan bai hana Allah ya halitta bayin ba ilmuhu nafizun fihim ilmin Allah mai zartuwa ne a cikin bayinsa falam yamnahu ilmuhu fihim أنا هداهم للإسلام فلم يمنعه علمه فيهم sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da suwa bayanai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi su zuwa ga musulunci ba Allah ya san za a samu daga cikin al'umman musulmi waɗanda gabanin talib ta su cewa in sun zo duniya saɓon Allah za su yi amma kuma Allah bisa ga ramashi ya shirya wasu daga cikin su al'umma ya aza su akan sawaba shi Allah shi ne wanda yake karinci ga bayansa shi ne wanda yake yin baiwa ga bayansa yana yi musu falala da haka irin yadda Allah ta'ala ke mana baiwa da falala akwai buƙatar mu gode ma Allah akan wannan baiwa da falala da Allah ta'ala yake yi gare mu mu bayinsa sahiyarmu da marecenmu kada mu mance ga wannan karinci da Allah ta'ala yake mana rashin mancewa abuna wanda zai agaza zamana akan mu yi tsaye mu dage mu bauta ma Allah Allah ya yi maka baiwa kuma a gehe guda ya umarce ka da ka bauta masa to kaga kenan a hazihi da tilka baiwar da Allah ta'ala ya maka sai ka yi amfani da wannan dama kai kuma ka bautata ma Allah ta'ala kamar wanda ya bayyana maka makasudin talinta ka wa'alam ka sani ya kai 'dan uwa a musulunci annal Bishara inda mauti bishara abun mutuwa salatu isharatin akwai bishara guda uku a lokacin da bawa zai rasu ya bar gidan duniya Yukalu. ana cewa abshir ya habiballah ka yi bishara ya kai masoyin allah biridallah ka yi bushara da yarda Allah waljanna kuma ka yi bushara da aljanna wayu qalu ana cewa abshir ya abdullah ka yi bushara ya kai bawan Allah biljanna da aljanna ba da islam bayan musulunci yaushe ne mutum zai samu shiga aljanna bayan da ya kasance ya shiga cikin addinin musulunci <clears throat> wayo kalu abshiriya aduwallah bishara ta uku wannan ta rayuwa ce amma bishara ta ɗaya da bishara ta biyu duk bisharori ne na faranta rayuwa amma bishara ta uku bishara ce ta bakanta rayuwa ga maƙiya Allah wa yuqalu abshir ya adu Allah za a ce ma wanda yake maki Allah ya kai maki Allah wace irin bushara <clears throat> bi billa na fushin Allah wannan da kuma wuta da dukkan mutumin da ya faɗa cikin wushin Allah kaga ya taɓi ya yi هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما wannan bayani ne na abdullahi ibn abbas wanda mutuwa ta halarto masa mumini ne ko kafiri za a yi masa bishara lokacin da zai rasu in ya kasance mumini ne za a yi masa bishara da ramar Allah kuma a yi masa bishara da aljanna in ya kasance kafiri ne a yi mai bishara da fushin Allah kuma a yi mai bishara da wuta ba zai mutu ba ce ya san ina zai kasance shi mutum lokacin da ɗan adam ajalinsa ya sauko rayuwar ba za ta yi ta ba sai ya san ina ne zai kasance ga lokacin da bai samun dama na tuba yan har ya riga bai tuba ba a wannan lokacin. kuma bai samun karfakuwa bai samun damar yin wani guzuri na wasu ayyuka na gari bayan da ya kai ga halin ɗibar rayuwarsa wannan kuwa bayani ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahabba liqa Allah duk wanda ya zo haduwa da Allah ahabba Allah liqa Allah na son haduwa da shi don haka wanda abisa tawaba wanda abisa shari'a yana son ya haɗu da Allah saboda yana abin da Allah ya yi tanadi ga bayansa na rahama da jinƙai da gawara. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Inna Allah dina qalu rabbin Allah lalle waɗannan da suka ce Allah ne mahalikinmu, sannan ta sannan suka daidaita, suka samu al'istiqama. ba su aikata komai sai abin da Allah ya hora duk abinda Allah ya hana kuma sun bashi fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira saboda haka akwai bukatar kowane mu ya ga cewa ya yi ƙoƙari ya yi tsaye yana ƙoƙarin aikata abin da zai zama mai sababi da sanadi na samun tsira idan mun yi haka shi abin da ake fata gare mu kuma haka ɗin ya kamata mu yi واعلم أن أول من ila إلى Ta'ala تعالى في الجنة الأبرار ما cewa ka sani. farkon wanda zai yi kallo zuwa ga Allah ta'ala daga cikin 'yan aljanna waɗanda za su fara zuwa ganin Allah al'adirra mutane da suka rasa idanunsu a duniya makayi kenan sun rijal sannan sauran mazaje sun nisa sannan mata bi ayuni ru'usihim za su ga Allah da idanun nan da suke ga kawo kansu kama kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wanda mai tsira da aminci ya ce innakum satarawna rabbakum lalle ku za ku ga mahalicinku <clears throat> kama tarawna al-qamara laylatal badr kamar yadda za ku ga wata daren kwana na goma sha hudu la su damun firu oyete ba wanda za a kare ga ganin wata wani zai tare wani babu wani wanda zai kare ka za ka ga ubangiji ta'ala a rana kamar yadda kake ganin wata idan ya kwana ran kwana na sha hudu sai dai wannan magana na takasisin cewa ga waɗanda za su fara ganin Allah tana da buƙata da hujja da dalili daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. al'imam al-barbahari da ya kawo wannan magana ya yi tartibi cewa ga waɗanda za su fara ganin Allah sannan wa'yanga sannan wa'yanga da akwai bukatar samun shaida ko shaidu daga babban manzo nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai zamana bai kawo wani dalili ba yankakke don cewa mutane za su ga allah ta'ala a ranar lahira ko a ranar alkiyama ba wanda zai kare wani ba shine dalili akan cewa makayi za su ware ganin allah ba sannan maza sannan mata da haka wannan magana tana da bukata da dalili mai ƙarfi mai tabbatar da haka illa dai Allah ta'ala ya bayani cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu huskoki a ranar alkiyama suna masu haske suna masu kallon mahalicinsu Allah amma bai wara a nau'in jinsin waɗanda za su ga Allah ba wal imani bi hadha wajibun in imani game da cewa za a ga Allah rana alkiyama mumine za su gansa gani na rahama gani na jin kai to wajibi ne wa in karu mutum ya yi mutun cewa mumine ba za su ga Allah ba wannan kan ya aikata wani nau'i na wa wa'alam annaha lam takun zandaka lam takun zandaqatun wala kufrun wala shukukun wala bid'atun wala dalala wala khairatun fid din illa min al-kalam yace ka sani ya kai bawan Allah hakika ba a samu zindiƙanci ba <clears throat> da kafirci da shakka da bid'a da bata da ɗemuwa a cikin addini ba a same su ba illa minal kalam sai ga masu ilimi na falsafa ilmin kalam wa halin kalam wal jadal wal mira wal sai wanda yake abin da suka sa gaba shine falsafa da jadal jayayya da mira gardama da husuma wal da kuri su ne wanda ake samun su da nau'in wa'annan abubuwa na zindiƙanci da kafirci da shakka da bid'a a cikin addini addini an gina shi ne kan lura ga mutanen lura da haka nau'in wa'ina abubuwa ilmin kalami yana da gudunmawa ciki ilmin falsafa ba don kaza ba na ba a yi kaza ba ba don kaza ba da ba a yi kaza ba wannan duk wani abu ne korarre wa kaifa ya ar-rajul alal da kaka mutum zai dawo yana yaji a kan yin gardama wal kusumati da kusuma wal jidal da jayayya wallahu ta'ala ya ƙuli Allah maɗaukaki yana cewa ma yi jadilu fi ayatillah ba waɗanda suke jayayya a cikin sha'anin ayoyin Ubangiji ta'ala illallabi na kafaru babu masu jayayya da ayoyin Allah sai kafirai fa alayka bit taslim malamai ce ina horonka da miƙa wuya ka sallama warrida bil asar kuma ina umarninka da ka yadda da hadisai ingantattu walkaf wasu ina umarninka da kamewa da yin shiru kenan kada ka zama cikin masu jidali kada ka zama cikin masu gardama kada ka zama cikin masu husuma kada ka zama cikin masu yin yaji su suna aikata ayyuka na ɓanna والإيمان بالله والإيمان da yin imani cewa lalle Allah ta'ala yu'adhibul khalqa fin في الأضلال والأنكال والسلاسل والنار kuma wajibi ne mutum musulmi ya yi imani cewa Allah yana azartar da wasu daga cikin bayansa a cikin wuta <clears throat> da kukunma da nau'i-nau'i na azartarwa da sarƙoƙi da ainihin ita wuta kanta fi adwafihim a cikin hanjinsu ga ta nan wuta cikin cikinsu wa fauqahum da kuma samansu wa tahtahum da ƙarƙashinsu duk ga wutar nan wa zalika hannar jami'a. wannan kuwa saboda wata ƙungiya ta ɓata min al Allah da ake ce ma jami'a. wadda minhum isha mabnu Isham Al-Fuɗi, akwai wanda ake ce ma Isham Al-Fuɗi a cikin waɗanda suke mabiya jami'a na, ‘yan ɓangaren wasu gina a ba. Faƙala inna ma yo inna ma yu'addibullahu inda nari a raddan على الله ورسوله kawai shi abinda wannan ɗan jahamiya yake cewa wanda ake ce ma isham alfuɗi kawai Allah subhanahu wa ta'ala yana azabtarwa ne a wurin wuta nan kawai Allah ta'ala yake azabtarwa wannan kuwa domin mai da martani yana shi wanga wanda a cikin jami'a yana ƙoƙarin mai da martani ga Allah da manzansa saboda ya ɓace baya akan godaben shari'a ga Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana cewa daga cikin mutane ma akwai waɗanda yake su an makamashin wuta makamashi wawon makudun nan su suna daga cikin makamashin wuta abinda za a hasa wuta da tsuwa haka akwai daga cikin masu ma'utazila wanda ya ce sukan ba a azabtar da tsuwa saboda ita wutar da za a azabtar da su ba za ta ma kama ba ga jikinsu in ma an hasa wutar to wutar ba za ta kama ga jikinsu ba kawai ana azabtar shi su ne dai inda mari fakat nan gun wutar amma ba a sa su cikinta ba saboda ko an sa su ko jikinsu bai kamawa kama za'ama kamar wanda ya kira ƙarya wai jikunkunan su ba su konewa da wutar amma dai za a yi musu azaba nan kusa da wutar shi kuma Allah magwayi mai girma yana cewa a cikin alkur'ani innahum waqudun na hakika su turai makamashi ne na wuta wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya annabi tsira da amincin tabbata a gare su yana cewa awwalu man tusairu bihim an-nar yawm al-qiyama farkon wayanda za a hasa da su a ranar alkiyama daga cikinsu akwai al'alimun lazi la ya amalu bin ilmi malamin da Allah ya ba ilimi baya aiki da abin da Allah ya bashi na ilimi wanda ya yi kama da hitila kwai in an kunna ta za ka ga haske kuma ka yi amfani da hasken amma kuma idan ka taba gilashinta ko ita kanta za ka ji ta yi zahi kwarai da gaske to wannan kenan malamin da Allah ta'ala ya bashi ilimi bai aiki da shi ba yana daga cikin warkon wayan da za a hasa wuta da zuwa ranar alkiyama wal mutasaddiqul ladhi yura'i da mai bayar da sadaka wanda yake yin riya fi sadaqatihi ya ba da sadaka amma ba don Allah ba saboda kawai a ce yana da baiwa bi jihadi na mai zuwa wurin yaƙi, saboda Allah, amma kuma manuwarsa gwada ma mutane ya zo wurin yaƙi sannan bai da wata manuwa bayan a ce mishi zaruri shi ma yana daga cikin warkon wa'inda za a hasa wuta da suwa a wannan rana ta alƙiyama don haka nan babban abinda zai zama ma mutum katanga da kariya shine ikhlasi tsarkake aikinka ka niyyaci Allah ta'ala da shiya sawa'un ilimi ne Allah ya baka kana karantar da al'umma akwai buƙatar ka ne Allah da wannan ilimin da Allah ya baka wanda kake karantarwa idan dukiya ce Allah ya hore maka kana ɗiba kana ba bayan Allah nan ma ka sa ikhlasi gaba kai niyyar ba suwa saboda Allah da niyya da fata da ƙaunar samun sakamakon Allah da samun yarda Allah aka kuma idan kai mai zuwa wurin jihadi ne wajen yaƙi sai zama kana yin jihadin nan saboda Allah ba don a ce maka zarumi ba ba don a yaba maka ba to idan haka samu haka to ka ci nasara <clears throat> malam albar bahari yake cewa wa lama anna salatul farida khamsu salawat kasancewa salloli na farilla ma salloli ne guda biyar <clears throat> la yuzadu fihim ba a karawa a cikin ba wata sallah ta shidda wala kasu fi mawaqitiha wala yunqas ba a ragewa ba a ƙari ba a rage yaushe za a yi sallar fi mawaqitiha a cikin lokutanta idan ka yi sallah gabanin shigar lokacin sallar ba ta yi ba in za ka yi sallah ya zama lokacin sallah ya yi wafi safari raka'atan kuma ita wannan sallah kamar azur kamar la'asar kamar isha wadda suke raka a wurin hudu ne idan wajen tahiya ne to za a sallace ta raka a biyu illal magriba sai fa sallar magriba ita raka uku nan haka ake ta koda wurin tsayiya ne saman kala duk wanda ya buɗe sa ya furta cewa aksaru min hamsin sallah ta yi guda biyar faƙadinta da hakika ya ƙirƙira bid'a wa man ƙala ƙalla min hamsin wanda ya ce sallah ba ta kai guda biyar ba hakika shi ma ya ainihi kirkira bidi'a <clears throat> la ya ƙabalu Allahu shay'an minha Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓar komai na sallar mu da muke yi illa ha sai sallar da aka yi a cikin lokaci idan baka yi sallar cikin lokaci ba bayan lokacinta bai riga ya shiga ba ka zo ka yi sallah to kaga ba ka yi sallah ba saboda lokacin nata bai riga ya yi ba saboda haka kenan akwai buƙatar mu matsayinmu na musulmi ya zama muna da masaniya game da lokutan sallah illa ya kuna nisiyana sai in ya zama na kayi mantuwa fa innahu ma'dum wanda ya mantuwa kuma mai uzuri ne ya ji biya zai zo da ita idan da ha idan ya tuna ta aw ya kuna musafiran ko ya zama matayi yana wurin tahiya ba ya jima'u na salatai insha sai ya hada tsakanin salloli guda biyu idan yana so wanda yake yi ne an ba shi dama ya yi jam'u fadimin ko ya yi jam'u fi wannan duk ba laifi ba ne saboda haka akwai bukatar ya zama bayan allah musan lokutan sallah kuma mu kiyaye ba lalle ba ne sai mun dogara da agogo a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu lokutan sallah kuma ya ma sallaci sallar jibril ya zo sun sallaci sallar tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an karantar ilmance to an yi abin kuma tsadikiyar an haɗa abubuwan theory da kuma practical an karantar da haka abinda an namu shine kiyayewa da lokuta don mu yi sallah a cikin lokacin da kuma akwai buƙatar mu ba sallah kula ta musamman da kiyayewa ta gari da neman ilimin ita sallah ba yin sallah kamar wadda muka ga mutane suna yin sallah ba a'a kai sallah kana da ilimi akan sallan nan don ka samu idan ka yi sallan nan ya zama an karɓar maka kuma akwai alamun lokaci yana gwada mana cewa lokacin da ake kiran sallah ya yi koma ya karatu don haka insha Allah subhanahu wa ta'ala da daidai wannan gwargwadon za mu isu sai kuma sati na gaba sai mu ɗau darasinmu na 21 daidai gabar da shi malam albarba hari yake cewa wadda kyatu min dahabi wal fidda wal sama wal wadda yana bayyana su yi muna bayani nau'i nau'i na abubuwan da ake bawa zakka ko ake bada zakka insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan daidai wadda gaba ya zama mun kammala darasinmu na ashirin na ashirin da ɗaya kuma ga shi mun ɗan karanta kaɗan daga inda nan ne za mu ɗora allah ya mana muwafaƙa da dace allah ya sa ayyuka musu zama don mu ɗaya dashi allah ya ba mu iko a kan mu yi aiki da abin da muke karanta mu kanmu kuma muke karanta ma yan uwanmu saboda mu samu cin nasara mu samu dacewa داورا samu سيرا mu samu tsira mu ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Hmm,